عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له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 أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا تأثير ثلاثة ashirin da shida ga watan goma watan shawwa hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da sha hudu ga watan hudu watan afrilu kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sake hada mu wannan masallaci mai albarka na imam malik ke nan gwarewa kofar fada a cikin garin kura karamar hukumar kura a jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta biyar ko ta shida a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira a afon sura ta shida ko ta bakwai ta hudu a jerin surorin alkur'ani a rubuce yanzu daga sama ta 91 ko 92 a asalin saukar alkur'ani ita ce suratun nisa kuma karatun da ya gabata mun ji tafsirin aya ta farko yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta biyu da fata Allah ta da kebe ya samu dace na halarci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mutane abin da yake tsakaninsu mutum da mutum a matakan mutanen da kuma tsakanin mutum da ubangijinsa waɗannan hukunce-hukunce ko waɗannan za a tattauna su ko allah ya bayani a kansu saboda ya tsare haƙƙin masu rauni mata da marayu da kuma tsofaffi waɗanda sun gaza to duk wannan sura ta yi bayani a kansu saboda kiyaye musu haƙoƙinsu allah subhanahu wa ta'ala ta yi fara da haƙƙin marayu bayan ya yi umarni da aji tsoronsa sai ce wa atul ya tama amwalahu kuma ku bai wa marayu dukiyoyinsu an gane wala ta da lul habisa da tsayi. kada ku musanya mummuna da kyakkyawa ko ku ɗau kyakkyawa ku ba marayu mummuna kar ku yi haka ta akulu amwalahum ila amwalikum kada kuma ku ci dukiyarsu zuwa dukiyarku ma'ana kada ku wata hila wata dabara da za ku cinye dukiyar marayu da sunan kuna ciyar da su ta yadda kuma daga dukiyarsu kuke ciyar da kawo innahu kana hoban kabira lallai yin haka zunubi ne babba zunubi ne mai girma abu ne mummuna muninsa ya kai muni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa in khiftum alla tafsidu fil yatama in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba cikin auren marayun mata fanki ma tsaba lakum min nisa to ku aure abin da ya dadi gare ku na daga waɗansu matan wanda ba marayu ba mace an mutu an batta tana karama ta tashi marainiya sai kake so ka aure ta to in ka san ba za ka yi mata adalci ba saboda ba ka ganin iyayenta suna tsaye to kar ka aure ta ka nemi wata mace sai ka aura a samu ita wanda zai mata adalci ya aure ta masna in kun tashi aura ku auri mata biyu biyu wasu lasa ko uku uku waruba ko hurhudu ma'ana ya halatta mutum ya auri mata biyu ko ya auri mata uku ko ya auri mata hudu ba biyu da uku da hudu ba fassarar mutanen gabashin duniya mai nisa suka ce in hada za ka samu mata tara kenan an gane ku kuma suka kafa hujja da cewa ya annabi da ya mutu ya mutu ya bar mata tara to shine masna wa kula ba biyu da uku da hudu to amma in ba gwaranci ba to can aka ce kuma fawahidatan ko ko daya to wannan sai ke nuna ashe abin da ake nufi eh, abin nan da masana wasu za su ba biyu ko uku ko hudu an gane aw ma malakat aymanukum ko ma ku takaita akan abin da daman ta mallaka na daga ku yangi ba ma sai kai auren ba in kana da in ka auri ya yantacciya ba za ka yi mata adalci ba to karka aure ta ka sai ku yanga zalika adana allah ta'uru wannan shi ya fi kusa da a ce gabanin cewa kun karkata zuwa ga cutar da mata da zaluntar su ballanta na ku dauki zunubi a wurin allah subhanahu wa ta'ala to wajen auren matan nan ba kawai tsaukar mace za ka yi ka saka a ɗaki ba a'a wa atun nisa sadaqatihinna mihna ku baiwa mata sadakinsu da daɗin bayarwa inda ka ganta kana so to kuma abin da aka ce ka biya sadaki ka bayar zuciyarka tana so wannan shi ne zai sa tunda ka aure ta kana so kana santa to zai hana ka zalunce ta fa in tibna lakum an shay'in minhu idan matan da kuka aura sadakin da kuka ba su sai suka daɗaɗa muku wani abu daga cikin sadakin mata ka ba ta naira dubu goma sai ta ce ba naira dubu biyar ga dubu biyar ko ba dubu biyu ga dubu takwas da sabranta sai ta baka fakulu da kuci wannan abin hani'an shi shi irin na ƙoshi da jin daɗi mari'a da kuma haɗiya wadda take mai amfani an gane waɗannan ayoyi allah subhanahu wata'ala ya fara bayani akan kiyaye haƙoƙin marayu saboda farkon masu rauni a cikin al'umma shine maraya wane ne maraya maraya shine mutumin da mahaifinsa ya mutu gabanin ya balaga mutumin da mahaifinsa ya mutu gabanin ya balaga shi ake sa da shi maraya ba baraya irin na hausawa ba maraya wajen bahaushe shine mutumin da uwarsa ta mutu an gane ko to a musulunci maraya shine mutumin da mahaifinsa ya mutu sai dai malamai sun kasa maraya gida biyu wasu malamai sun kasa shi gida uku sun ce akwai cikakken maraya shine wanda da mahaifinsa da mahaifiyarsa suka mutu gabanin ya balaga to shi wannan ya samu kansa a cikin maraici wanda yake babba maraya na biyu na tsakatsaki kuma shine maraya wanda ake faɗa a harshen shari'a in ya rasa wannan sifar ba zai ɗauki sifa ta maraici ba shine mutumin da mahaifinsa ya mutu gabanin ya balaga to akwai partial maraya wannan ana ta shi maraya saboda wani abu da ya rasa a rayuwa amma ba dan maraya ba ne shine mutumin da mahaifiyarsa ta mutu na fatan mun fahimta to waɗannan haka malamai suka karkasa abin da ya shafi harkar maraya to maraya ɗin nan ko sifa ta maraici ɗin nan yaushe take yankewa ga buran mutum shi ma malamai sun tattauna a kansu. wasu na ganin sifa ta maraici sifatun sariya wato inda ya kasa same ta ta same ta kenan har abada sai ka idaka sai ka girma ka yi aure ka haihu a haifan maka ka yi kaza kaza ma har yanzu wannan sifa ta maraya tana nan tare da kai saboda ka taho da sifa din tun daga wancan lokacin har lokacin da zaka bar duniya wasu malamai suka ce maraice yana gushewa daga lokacin da mutum ya balaga to daga nan kuma za a ce da kai maraya ba magana mafi inganci sifa din sifa ce mai ɗorewa an gane cewa in mutum ya samu wannan yanayi na ainihin maraici to mutum ya sami sifar madaiki kenan har abada to da haka ita wannan aya ne tana umarni da a kiyaye dukiyar maraya da Allah yake wala tatabaddalu al-khabitha da tayyib sai dan al-musayyib da imamu zuhuri suka ce la tu'ti mahzunan wa ta'khudhu sanina kada ka dauki zamanniyar dabba da kai kake da ita matsayin ka na waliyin maraya ko wanda aka sa dukiyar maraya a hannunka kar ka ɗauki dabbar ka wadda take raman ramanniya ka saka a cikin dukiyarsa ka ɗauki tasa mai ƙiba mai maiko kar ka yi haka nan waɗansu malamai ainihin irin su ibrahimun nafa'i da irin imamu tuhar suka ce la tu'di za'ifan wa ta'khudhu jayyida kada ka saka ainihin ɗan jabu kai ka ɗauki kyakkyawa wanda ba shi da kyau ka saka musu kai ka ɗauki wanda yake mai kyau to haka dai malamai suka tattauna me ake nufi da ainihin wala ta tabaddalul habita da fani to kowanne mutum ya yi a cikin maganganun da malamai suka faɗa baddalar habita da fani idan dabba ce da kai ramin ne sai ka saka ta maraya ka ɗauki tasa ta cuɗanya mummuna ko mara kyau da mai kyau idan a'a wato abin nan ɗin ka ba shi ɗan jabu kai ka ɗauki original gangariya ka yi khabir habis da tsayi ina fata mun gani haka na Allah ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum me yake nufi da kada ku ci dukiyoyinsu zuwa dukiyoyinku Imam Mujahid da Sayyid dan Jubair da Muqatil dan hayya da Imam Suddi da Sufyan dan Husayn suka ce ay la takhluquha fa ta'kulu hajalinha kada ku hada dukiyar maraya da ta ku sai ku cinye gaba ɗaya kace to ai ma gashi na rasa ta dukiya kuma duk da ni ciyar da a'a shi tasa wajen ci tana da limit tana da iya dole kula da wasu da aka sai ka kula dukiyar maraya da aka ɗauka aka saka a hannunka idan ka ce za ka ci ta da barna to ka yi sa ba taka dukiyar ma sai ta lalace taka da kake gama da ita sai ta lalace saboda ne ka ɗauki abin da ba a ci ka ci ka ɗauki abin da ba a haɗa shi da wani abu da mummunan nufi ka haɗa don kai rashin sa'a taka ma sai ta mutane da yawa da suka sami issues matsaloli na dukiyar maraya da ke hannunsu dukiyar ta zo ta lalace wannan abin shi suka yi ba sani ba ko kuma sun yi suna sani amma ka koma ka yi tsayi ka kalla duk wanda ya ci dukiyar maraya to sai ka ga dukiyar dukiyarsa shi kuma ta samu matsala ko kuma da bai haɗa dukiyarsa da ta maraya ba da dukiyarsa ta wuce inda take yanzu ko kuma a ga shi ya haɗe dukiyar mara'i ya cinye ko ya danne ga dukiyar amma kuma shi bai ji daɗin dukiyar ba don ai bahaushe ya ce amfanin zunubi romo ko to ka ɗauki dukiyar maraya to sai a hana ka ci ta kan ma ka samu ka ba cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali saboda ka sai ka zama mai gadi kai kewa 'ya'ya gadi kai ta gadin dukiyar da ba taka ba ba ta yayanka ba kuma ka gadar musu yin sun tashi ci su ci hani an mari'a kai kuma kana can kana su tambaya an fahimta to da haka Allah subhanahu wata'ala saboda wannan haƙƙin ba wani haƙƙin maraya ba wanda zai tsaya wa maraya sai Allah to da haka Allah sai jibanci yin bayanai akan waɗannan abubuwa an gane ku innahu kana huban kabira abdullahi da abbas ya ce isman kabiran aziman zunubi ne babba mai girma girman nasa wani irin girma ne ya gurbata da aka kada ku yarda ainihin ku ci dukiyoyin marayu da ainihin zalunci waɗansu malamai a cikin su har shi imam ibn abbas allah ya kara masa yadda Ya yace inna aklakum amwalahum ma amwalikum ismun azimun wa Kabiru kabirun fashanibu lallai cin dukiyar maraya kuskure ne babba zunubi ne mai girma da aka kun nisance shi an gane to a nau'i na biyu masu rauni a cikin al'umma su ne mata marayan nan tana iya yi wa wanda aka mutu aka bari namiji ne tana iya yi wa wanda aka mutu aka bari mace ce to mace nan kuma za a yi mata aure za a aurar da ita za ta yi aure to karka amfani da kasancewar tamarainiya. sai ka dinga cutar da ita kana ga ba wanda ya tsaya mata ba wanda zai kaza a Allah subhanahu wataala da kansa ya tsaya mata to da ka sai ka rubuta kiyaye wannan da haka Allah subhanahu wataala wasiya ta biyu da yi sai sai wa in khastum Allah ya fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba a cikin ku ainihin marayun mata da iyayensu suka mutu suka bar su in kun aure su kuna jin ba jin ba za ku yi musu adalci ba to ku kyale su ku auri wannan abin duk da ya muku daɗi na daga mata masna biyu wasu lasa ko uku uku wa ruba ko hudu an gane ma'ana Allah subhanahu Ta'ala bai ta muku cewa lallai sai kun aure su wannan ayar da take magana Allah yana cewa ne idan wani daga cikin ku ina rike da marainiya wanda shi a karan kansa zai iya aurenta to kada ya amfani da wannan maraicin ya takura mata ya aure ta saboda shi yake rike da ita in ba ta son shi an gane a ita ma ko da marainiya ce tana da haƙƙi ta yi aure kamar inda sauran mata suke a ba ta wanda take so ta aura ta zaɓa ta darji kara ce za a amfani da ai marainiya ce ko kuma a'a wannan marainiyar ai kai ne ka rike ta da aka bari ka hada ta da danka a mai da ruwa rijiya a'a in ba ta son ɗanka a kyale ta samu wanda take so in kai ba za ka iya auren ta ba ke to shine Allah subhanahu wataala yake wasici cewa a lura da wannan matsala ɗin an gane dan haka urwa dan azubai yake cewa ya tambayi na na'isha game da fadar Allah wa in khaftum Allah tufsidu fil tama, sai na na'isha ta ce yabna ukhti ya kai dan yar uwata saboda shi urwa da ne ga nana asma yar abubakar as-siddiq yar uwa ko yaya ga nana aisha Allah ya kara mata musu yadda sai ta ce hadhihi yatimatu takunu fi hijr waliha Abin da allah yake magana a nan yarinya ce marainiya da ta ake samunta a ɗakin a gidan wanda yake shine yake ɗaukar walicinta to shirikuhu fi malihi wadda tana tarayya da shi a cikin dukiyarsa wa yu'jibuhu maluha wa jamaluha shi kuma ina sha'awar kyanta da dukiyarta wato kyakkyawa ce kuma tana da dukiya fa yuridu waliyuha an zawajaha bi ghairi an yafsifa fi sadaqiha sai mijin nata ko waliyin da yake rike da ita ya nufi ya aure ta ba tare da yi mata adalci a cikin sadakin da ya kamata ba ta idan wani waje zai je ya auro sadakinta naira dubu goma amma tun da ya tashi sai sai ba wani abu bayar dubu biyu ko dubu uku an gane to karfe haka abin da zai yi shine ya yi tsoron Allah ya aurar da ita ga wanda ike da ainihin zai riƙe ta da kyau zai ba ta abin da ya kamata a ba ta na sadaki saboda matakin farko na nuna za ka yi adalci shine ka ba wa mace sadakin mace irinta an gane ka ba ta sadakin mace irin in naira miliyan za a bayar sadakinta ka baya. to wannan matakin farko ke jama'a a su harkar irin waɗannan marayun mata haka ake so a yi saboda a rayu zu a tarbiyyanci zuciyarsu waɗanda mu kuma uwaye muna nan a tsaye in an ka zo za in wai a wani waje za ta kai naira miliyan ɗaya za a bada sadakinta amma sai ka ce ba wani abu a menene aksaru zawaji baraka a yi saru homo auren da ya fi albarka wanda wahalin suka fi sauƙi kawai naira dubu hamsin a ɗaura ayo ya ta ubanta kana nan da ranka an gane yanzu tana jin ba kaskantar da ita aka yi ba don abin nan eh, eh, ta san wanda zai aure ta in ma ba shi da wannan kudin da zai bayar sadaki kai za ka iya bashi a'a yanzu kana nuna mata wani abu kana zaba mata wani abu amma ita waccan tana da wani defaulti a cikin zuciyarta tana da wani miki a zuciyarta duk abin da aka yi mata tana jin kaskanta ta aka yi da babanta yana dare da bai mata haka to da ka ita wannan sai a haɓaka abin da za a yi mata ina fatan mun gaya. to haka nan dil munasaba da yake mukan yi harkar da'awa ko sai ka gama ta musulunta to kada dan a ce musulma ce ai musulunta ta yi shi nan sai a wulakantar da sadakin a'a abinda ake so so ake karrama ta ta yadda can da ta baro ta zo inda ya fi shi an fahimta saboda can iya rayuwar ta duniya ake nuna masa ita ta sani can da ta baro iya rayuwar duniya ake abin da sani ke an fahimta amma nan da ta zo nan kuma ana so a nuna mata rayuwar menene lahira to gabanin ta rikide ta zama yan lahira daga kasancewa ta yar duniya it's not a day job ba karamin aiki ba ne da aka kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka musulunta sai ya dauki raƙumi ɗari sai ba in ka musulunta sai ya duba wani yanki na dabbobi tumaki da awaki da da abin nan sai yanka haka sai ce kaɗa nan duka a ba ta kaje za ka fahimci addinin musulunci ba addini ba ne na roma kuma shi duniya ba komai yi bata wannan kai ne ka damu da duniya to ga ta nan je ka to kana nan kana addini kana karatu kana ilimi kana kaza zuciyarka tana faifayewa tana faifayewa shikenan da kanka zaka zo ka gane shi wannan duniyar ma aikin banza ce ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha duniya tsinanniya ce abin da yake cikin ta ma tsinanne ne in banda ambatan Allah da abin da yake wannan da haka da zaka ga tsinanna an fahimta to da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai sai wa atu ne wa atu nisa'i da abin nan wa in kuntum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba to fa ma malakat fawahida to ku auri mace ɗaya lafazin mathna wa wasu wa ba wannan ina nuna abinda musulunci ya fi so shi ne ta'addudin zawjat kar mutum ya zauna da mace daya an gane ku da ma Allah subhanahu Allah ya fara da ka aure biyu ko ka aure uku ko ka aure hudu wani lokaci aka halatta maka auren mace daya lokacin da kake jin tsoron ba za ka yi adalci akan mata biyu ko fiye ba ta wannan lokacin sai ka auri guda ɗaya ita ma ɗayar idan ba za ka yi adalci a kan taɓa dalilin aure to ka nemi ku yanga ta saya ita ko ku yanga abin da ka ga dama sai a mata kuma dole ta hakura saboda kai da kaya ne duk mallakar wuya an fahimta to shine Allah subhanahu wata'ala sai ce masna wa thulatha wa ruba da aka an sami a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka musulunta suna da mace fiye da ɗaya kaga har zamanin mutanen jahiliya sun fahimci policy na zamantakewa zama namiji mace ɗaya ba ta iya kusa ba za ta mace ɗaya ba za ta iya hidimomin namiji ba ba za ta iya ba ba za ta iya ba na fatan mun gani ba za ta iya ba ba yana magana tsangaren rayuwar aure ba a'a wahalhalun ɗa namiji suna da yawa da aka dole sai an kakawa. shi kan ɗaki ne ba hannu ɗaya bai ɗaukarsa hannu ɗaya bai ɗaukar jinka namijin shi ne hannu ɗaya bai wanda bai ɗaukar jinka ne hannu ɗaya bai ɗaukar shi sai an kama shi, an kama shi, an kama shi. saboda ne ɗabi'ar ɗa namiji babu zancen zama a gida zaman ka a gida larura ne larura ne ko ba larura ba ne in ka ga namiji a gida to larura ce karka ce rashin lafiya a misalin ka ganshi da daddare larura ce dole ya rufe shago dole ya baro ofis dole ya baro gona ya zo gida ya ne ya kwanta ya huta saboda ya tashi ci gaba gobe da daga inda ya tsaya in ka ganshi a gida da rana larura ce wani abu ya kawo shi in dai ba zaman banza yake ba shi da aiki ne to idan ta kama ita kuma za ta tafi za ta yi tafiya yan sai ta kai gida a yana dukiyar mai gida take a waje ko a gida duk inda zai tafi ke ɗaukar dukiyar sai tafi dai an fahimta to kenan mace ɗaya idan ita kaɗai kake da ita ran da kai ka fita ita ta fita ko ta kama kai ka fita ita ta fita to waye zai zauna ya gadin gida to waye zai tafi kuma hankalinsa a kwanci kai dole kana tunanin tun da an san gidan na yanzu ba ta nan wanda zai iya zuwa ne ya haura maka gida a ita ma za ta ringa tunanin gida fana na baro ba kowa kuma tana tunano ai akwai gwal ɗinta da ta tafi ta bar shi akwai sabuwar atamfarta akwai kazanta akwai kazanta akwai kazanta za ka ringa wannan tunanin to da haka idan akwai wata ta zauna akalla ita ta jiran gidan karki ce to ni yar gadi ke a ke eh, a a ke ba yar gadi ba ce matar gida ce amma lokaci guda kuma ke yarga ce saboda dalilin samuwar ki a gidan ya hana aiwa gidan ta'addanci to shi kuma dan gadi me yake hanawa dama ba tsare ta'addanci yake ga ga wanda yake gadi ba ko a karan kansa ko a dukiyarsa da aka umar dan khattab Allah ya kara masa yadda wani lokaci wani mutum ya zo gidansa ya yi sallama ya kawo karan matashi. shi ta gaddade shi wallahi ta rike zan kawai na amirin mu'mini shi kenan da ya je sallama ya tsaya ina sauraron umar ya fito sai ya umar yana ba matarsa haƙuri dan allah ki haƙuri mai yi zafi da tusa za ta hore wuta mai yi eh ka ina kai mata nasiha ina ba ta haƙuri mutumin sai ya sa kawai sai tafiya a ah, to abin da ya zo ya tarar shine shi abin da yake gidan ƙaura shine a gidan goji to saboda haka shi kenan as-sa'idu man ta'aba bi ghayri mai hankali shine mutumin da ya sauki darasi da na gaba da shi ba wace yace da na gaba ake gwada zurfin ruwa ya zo ya tarar hall amirul mu'minin yana ba mata shafuri to shi waye shi Umar sai ya fito sai gabe mai sallama ba karshe gaji sai ya kira shi sai ce ba kai kai sallama bai sai ni ne yace to me yasa gajiya kai har ka ne? ka san mutane suna da wannan abin mutum ya zo gidanka kawai sallama da kai wai baka fito bai san ne kake yi ba kawai ka fito wai su ka daɗe kai masa wulaƙanci wajen ya tabi yana jin haushin kai ba yi kuka da shi zan zo ba kai haka ko ya zo yi sallama da kai yanzu haka ganin ka ma yi ka shiga gida sai biyo bayan ka to kuma wai ba ka fito ba ya san ne ya shigo da kai an fahimta to mu daina ɗaukar da magaji da shi ka je ka tarar da mutum a gidansa baya kaɗan muka ji in ka ga mutum a gida larura ce larura ce ko ba larura ba to yanzu saboda kai taka larura ce sai ta taki an ya dace. kai larura ka ka taho kana so ka kawar da taka larura shi sai ka hana shi kawar da tashi umar sai ya kira shi sai ce ne sai ce ai nan zage gani soba ai an gama ita ina rantsuwa da haƙƙina da yake kanka ce ka gaya sai ce to matata ƙarar ta na kawo wajenka sai na zo na tarar kana baiwa taka haƙuri tun me zan ce ke na yanzu umar ya zama loyalist ga mata sai ce bawan allah ya ce matan nan ta da gidanta tana yi min rana da yawa ya ce kaga tana wanke min kayana kayana na sawa sai ta wanke ya ce tana kula da tsaftar ƴaƴana ta wa 'ya'yansa wanka ya ce sannan ta nemi gadin gidana da dukiyata an zo ma'alin shayar kenan ku ya ce ta nemi masa gadin ne gidansa da dukiyarsa to ta nan ne sai a ce ke ɗin mai gadi ce amma lokaci guda ke ba mai gadi ba ce a'a ke tsayayya ce a gida da aka duk gidan da ya samu mace wadda ta iya tsayuwa a kan gida za ka gidan ya kai kuma kowa yana da sha'awar ya haɗa alaƙa da gidan amma idan ka samu macen da allah ya sauke ba ta iya riƙe gida ba ba ta iya idara manziliya ba ta da home management to da matsala an samu matsala da aka saka ga kowa baya sha'awar gida duk inda ka kai da gina shi da wane ne da menene ka rikitai ne kawai kuma duk rashin kyan gidanka da abin da dinsa in dai akwai mace ta kwarai a gidan to za ka ga kowa ina sha'awar gida an fahimta to da haka dai wannan allah ina gaya mana mace ɗaya ta yi wa namiji kaɗa ba za ta iya tsayuwa da bukatunsa kamar yadda na faɗa ba ana maganar bukata ta aure ba ne ko ta kwanciyar aure su kansu matan da yawa suna da wannan tunanin idan wani mutum yana son sai aure sai ta to me na rage maka ba na biya maka bukata ne me take damuwar ka tsakanin damuwa tsakanina da kai duk da sai ka ƙara aure da yawa su kansu na kace za a ƙara aure tunanin su ke to larurori ne jama'a da yawa suke sa a ake yin aure fiye da ɗaya amma kana so ka gane wannan tashi tsallan baɗake ka faɗa cikin halaye da suka sa manzo Allah ya aure to daga nan za ka gane me yasa ake so a yi aure yanzu ga ɗaya daga cikin mun faɗa idan ta kama za ta fita za ka fita ya za a yi da matsala to kuma akwai hanyar da za a ba kawar da wannan matsala don ne ba za a ba kawar da ita ba abu na biyu akwai rashin lafiya akwai abin da duk ƙoƙarinka ba za ka iya wa mace shi ba ko da tana matarka amma idan akwai yar wata mace za ta iya ko ba za ta iya ba ok it happens sai zama tana da ciki ya ka tashi cikin dare na kuda dan Allah kai ne za ka yi to duk sai ritirin da za ka yi kama can da za ka yi sai kaga tana yatsa na fuska saboda kai to ta ji rikon maza shi namiji bai san me ake jin ana namiji ya san naƙuda ne ya san me ake jin ana jin naƙuda Rana ka sai ce zai mata rikon mai ɗaukar mai ɗaukar ƙarfi nan ku ɗauka ake ta hikima da dabara idan yar wata ce mace ta san ya za ta yi sannan bari ku ji duk inda ka ga matar ka za ta haihu da daddare baccin da yake idan ka ba zai kauce kuma a cikin damuwa za ta haihu kai a wurin ka don ta hana ka bacci in ka ƙi hannuwa nan, amma wani wallahi sallahi ba za ta hana shi baccin ba ko me za ki? a'a mu da muke karanta ba muna ji suna kawo mana ƙara zaki aiki duk abin da kake ji muna faɗa ana faɗa ne za ta kawo maka ƙarar mijinta malam na farka ina da ciki ina ta abin nan amma bacin sama yake yi tana cewa a gaya muku wai ku dinga kula da su mace tarairaya take so a irin wannan lokaci yaushe bacci yana da limit ne ina da kudu bacci yana da wani abin nan to suna fara wannan bai hana a gaya muku ba ka daure in ka ji tana wannan yanayin ka daure ka tashi ka nuna concern naka damuwarka akan abu to amma idan akwai mace sai ka je ka taso macen suka zo suka haɗu kai koma ɗakin wancan ɗin ma a ɗakin wannan kike koma ɗakin wancan ka je kai kwanciyar ka su zo nan su ta hada hada su za a yi lafiya gama lafiya ko ba za a yi akwai rashin lafiya ba sai haihuwa ba akwai rashin lafiya da za su iya tasowa kai ba ka gida sai ta kadai a gida ok wannan satin wani club ya yawo ban sani ba ko kun gan shi sun yi sallama da mijin ya fita ya tafi wajen aiki ne ko kasuwa ko wani abu ina fita bai fi mita hamsin ba sai ta ɗauki waya ta kira shi sai ce ya za ya yi zinnan fito kuma ki dame da wani kira bai ɗauki wayan ba ike ɗauka tana da asma sai da ya je inda kwastoma wata kwastoma ta zo sai ta ga ana ta kiransa ina abin da ce ka daga mana sai ce yamma ta ta ce fa yanzu nan fa bai kuma minti biyar da fitowa daga gidan ta ce ka daga ta iya yawa kuma ta matsala Yaƙi. Ƙarshe ita wannan sai ta ce ba wani abu ka je ka dawo ina jiran ka a wajen ban sai kayan mace ce dama hausa suka ce ciwon ya mace na ya mace ta ce to ka san me yasa mu mata abin da muke so muna son soyayya yanzu haka bayan wadda ta yi maka da zaka taho yanzu tana so ta gaya maka wata kalma ne wadda ga wata ba za ta yi faɗa ba ko wata ajiya take so ta yi a zuciyarka wadda har ka dawo kana tunaninta kun san bai ɗaga wayar ba tun daga gidan sai ina ganowa da aka sai tafi ina shiga je tarar ta faɗa ta mutu wannan ya shiga hankalinsa a tashe ya ɗauke ta kaza kaza kaza kaza in tsoron ta kan cinya sai kuka to kaji ta ce ka daina ma kuka da yake kai ne an fahimta matar ta ji zurin zurin da abin da mato ga gidan tana hango gidan sai ta zo ta shiga tana shiga ta tarar da shi ya ɗora ta akan cinya ina kuka to ka gani yanzu nan just five minutes minti biyar da za ka ba ta kulawa akalla in ta zo ta ganka ko mutuwa za ta yi za ta mutu cikin jin daɗi yanzu wannan abin za ta mutu ta kira ka kaƙi ka ɗauka to mahallu shaida ciki idan da akwai wata matar a gidan yaya ba za ta hana ta mutuwa ba amma akalla wannan hajahajar da ta yi ta samu wanda zai dan bata support ya dan tallafe ta to da ka jama'a waɗannan fa'idoji to sannan yanzu inda matan nan suka yi yawa in kowa ya ɗauki auri mace ɗaya ragowar wa zai aure su Ah. ya za a yi matan dai ga sunan sun yawa to ta malam kabiru gombe ita wai mu yi addu'a duk matan da take so daga ita ce a wajen mijinta wahada ta zama wahada hala sharika laha Allah ya ba ta ƴaƴa mata duk dozin sha biyu mata guda ɗaya za a wura ba mata sha ɗaya gabanta ita na annabi ce ne to wannan pen din da zaki ji wannan damuwar da zaki ji kina da yaya sha ɗaya mata a gaban ki sun rasa aure to akwai wata kuma tana da ashirin ko a gida akwai guda ashirin wani gida akwai talatin wani gida akwai arba'in to ya za a yi to sannan ta wata hanya za a ba a daƙile ɓarna Ah. mace idan tana da aure akalla tana jin saukin mummunan tunani amma ba ta da aure to ta zama urda tunani kowane ne yana zuwa mata to sannan ta yi za a tsarkake al'umma saboda macen da ba ta da aure ba ta da garkuwa jama'a duk macen da ba ta da aure to ba ta da garkuwa wannan mijin garkuwa ne gare ta gaburan mutanen banza ko da ba zai amfana mata komai ba da haka idan baka gano wannan ba shiga gidan manza Allah na na sau da Allah ya kara mata yadda ta ce ya rasu ni ban da bukatar namiji abin da nake so kawai in zama matar aure in zama matar ka kuma a ranar tashin alkiyama da haka kwana na na ba rabin zanka Aisha ni dai kawai ka na matsayin matarka saboda shi garkuwa ne an fahimta to da haka akwai hikimomi da yawa da sa ake ta'addud polygamy zo sa accusing fologami da su ma abin da suke kallo rayuwar duniya kawai suke kallo ko kuma a an wushin brain nasu an sa musu wani tunani mara kyau wanda idan ba shara ba mai saita wannan tunanin dan adam za ku ga ummu salama take cewa ya za ta namiji a wurin mace huda mai ta ce mace namiji ɗaya za ta aure an fahimta kaga wannan zafin kishi ne ita wadda mazan kuma take kishi bayan ta gama kishin da mata mazan ma bata kyale su to yanzu idan in maza biyu suka aure ki na ka samu ciki nawa yi eh. dan nawa yi da haka abin nan zancen aure auren mata da yawa wannan abu ne wanda shari'a shi ta fi so mutane su saboda tsare abubuwa da yawa to na ga sai mu kwana nan an gane ko in allah kai mu mako ma dora daga nan da yi muka tsaya abin da muka dako yi zama yi allah ba mu nada ne mu kura allah ya ce a daga shi akwai abin da na da'awa da za a fita sai ku ba mutane a shi kuma a kalar da mutane da ranar juma'a waccan ba wannan mai zuwa akwai kantin da za a yi a rogo eh, insha Allah na kwana akwai kwana biyu ne ko juma'a a sabar lahadi jama'a muna emphasizing a kabin da ya shafi roban daga shekara ta 1999 dawar siyasa da suka sami kirista ya zama shugaban kasa a kasar obasanjo sun wani kula da ana so za a samar da wani kingdom a kudancin kano na kiristoci allah ya kare da tuni ba wannan maganar ake shirin ya haɗu da ƙalubale iri-iri ya haɗu da turjiya muna san Allah ya sa ya ci gaba da haɗuwa da wannan jiya amma abin da suke so su yi kuna so za su yi wata hedu kwata ne a wurin duk afirka ba mai girmanta kuma wadda ta haɗa irin abin da ta haɗa ko za ta haɗa da haka yanzu abubuwan da suke faruwa a ƙasan nan ina nuna mana mummunan takiri da ake wa mutane cincin cincin amma mutane sun kasa gane idan aka samar da wannan to zai zama wata santa ce ta gumurzu da tashin hankali da a kan in ka ga dama 95% duk musulmi to yanzu ana so ta karfin tsiya ta nuna kano akwai wani percentage mai karfi na kiristiyanci to ta suke so su wannan shine bin wancan hanya sun buga sun buga sun ga ba inda za su samu wannan sai a nan gurin to da ka jama'a wannan wuri ana so za a dame shi za a gallabe shi da shiga wajen yin da ya kai a wurin da nogoyin area ga musulunci a rogo a jihar kano ba a yi ta jihar wa da musulunci ba to amma alhamdulillah bara a daidai wannan lokaci an je kwana uku aka yi ne hudu juma'a asabar lahadi litinin lokacin an amfani da good friday da easter monday an je inda duk ake hada musulunci ije wa'azi an je an yi wa'azi eh mun samu babban nasara tunda an je an yi wa'azi amma ku sani ko mutum ɗaya ba samu ya musulunta sun gripa ba samu mai musulunta amma alhamdulillah alkhairi ya biyo baya da an samu ana musulunta to da aka bari isar da wani sako da aka aiko mu da shi zuwa ga mutanen kura daga roba akwai wani gida za su musulunta sun yankin gudun ina yanki mafi hatsari ga musulunci a wurin saboda ba wani ko akuyar musulmi ba ta zuwa wurin akuya ta musulmi ba ta yi ta tafi ba to yau a cikin nan gudun ne allah ya fitar da wasu za su musulunta sun je da mai unguwarsu da lagacinsu sun je wajen hakimi sun je wajen sarkin ƙara sannan sun je sun sanar da ciyaman da karamar hukuma da dp wani yan sanar da duk sauran jami'an tsaro bss da wane ne duk wani jami'an tsaro su sanar da shi to suna nan za su sa ranar da za a yi bikin musulunta ka san za su musulunta biki ake yi to sun san biya mutanen kore in za a yi suna so mutanen kore su biyo wannan sako ne na musamman saboda kana na yi da fatan shine allah isa lokacin da zai an sun sanar muku mai halarci mai isa suke so mutanen kura su suna jin kura a kan da ya shafi karatun alkur'ani sannan akwai yara na wuraren da suka zo nan suka yi karatun alkur'ani a kura to da aka suna jin kura na kamar wata madina ko maka to da ka in wannan lokaci ya zo jama'a muna son a yi turuwa mu je mu halarci wannan wuri Allah kuma ya ba mu iko wannan kantin da za a yi abubuwa ne da aka saba nema wanda kusa muna nema su kayayyakin sawa na maza da na mata na manya da na yara kayan abinci saboda za mu samu zuwa jiya jihohi goma sha biyu a najeriya sun ce za su zo da wannan aure akwai kebbi akwai sokoto akwai zamfara akwai katsina akwai jigawa akwai bauchi akwai gombe akwai taraba akwai kaduna akwai nasarawa akwai abuja na faɗi kaduna akwai naija sha biyu ke jiya nasara ce ta ce ita ma za su da waɗancan sha ɗaya su ne suka ce za su to jiya ma nasara sun ce za su to kaga akwai aiki kenan ba wasu yana cewa babanka annabinka ma'ana ka girmama shi to kaga akwai bukatar mu ba su abinci mu ba su abin sha mu ba su wurin kwana mu ba su lafiya to sannan a wannan fita da za a yi akwai kuma free medical outreach za a gudu marasa lafiya kyauta waɗanda za a ba su magani a ba su waɗanda za a yi wa jinya aiki a ba a yi musu aiki kuma ba likitoci na ba mutane kawai za a duba ba har da dabbobi za ta fi da likitocin dabbobi to da wannan ne muke kira ga nau'i biyu na mutane wanda duk ya san ina ciki to da Allah ya volunteer a wannan ranar ya samu yi mana kara yi mana alkunya a fita da shi likita wanda zai iya duba mutane da likita wanda zai iya duba dabbobi nauyin mutane na biyu da muke nema waɗanda suke da comparative religion masu ilimin addinai wanda suka san bible saboda area akwai wato kiristoci suna da yawa na fatan mun gani to da allah wanda isan yana da wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko biyun gaba ɗaya likita ne kuma yana da comparative to da Allah muna gare da shi ranar juma'a za a tafi karfe tara da izinin Allah a can ne za a yi juma'a za a yi kyamfin a rogo daga nan za a rinka fita zuwa yadda za a ci kuma za a ana sa ran za a je gundumomi guda 61 to kuma da wani je yi tambaya a kuma kwana uku ko yini uku eh to amma ai abin nan tim tim ne an gane wasu yi kudu wasu yi arewa wasu yi gabas wasu yi yamma haka ake tafiya da aka an samu tim wajen guda sha shida ko sha bakwai ko ashirin a kwana uku za su iya to bayan wannan nan akwai rock eh, menene set da'awa wanda ake biya a hanya mutane saboda ana yin yawa saboda haka za a shiga cikin gari ana biyu abin nan ana yin mutane wa'azi amma zamantakewa da ma'azi musulman ne suna bukatar karantarwa to saboda haka dai wannan shine abin da za a yi da haka da Allah duk wanda ya san zai iya bada wannan abin da to ana ana bukatar shi to sannan wancan kuma kayan taimako da za a kawo ya ci gaba da kawo akwai albishir na biyu amma ba na zama kuma kuma Allah ya kai mu ana ita insha Allah sai ku yi hakuri akan abin da ba za ka da zai da Allah ba mu bada sai mu kai ba yawan لن na nisanta ألا allah ba mu yawan nisanta allah ka المسلم addinin وصلى الله وسلم وزيد وبارك واكرم عليه على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون